mawakan Turp Albishir na jamhuriyar Nijar kenan da ke rera wakar kamfe ga ɗan takarar APC a zaben shugaban ƙasar da ake shirin gudanarwa a Najeriya. Lamarin da tuni ya haifar da muhawara a nan Nijar, a bisa yadda mawakan ke kwatanta wakar a matsayin wata gudunmuwa daga shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu zuwa ga dogo dan daura in ji su. Suleiman Umaru Bura, masanin tsarin zamantakewar al'umma ne. A gani na bai dace ba tun da ke buhari yanzu a matsayin shi kamar na kandida ne in aka ce president ya tura su kenan kamar duka yan nijar ne suka tura su shi ko ai harka ce ake ta siyasa ai ba a ce ba duka yan nijar suna goyon bayan buhari lo babu wanda suke son atiku don abubuwa ne wanda suke iya kawo sabanin jama'an da na tuntuɓa a huskar hukuma ba su so su yi magana akan wannan batu ba saboda cewar su magana ce ta siyasa dalili kenan na tuntuɓi alhashi mamman sani dan baba wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Mu in ka ba duk zaman da mun kai na adawa jam'iyya ta MNSD nasara wato tana da wani mawaƙi mai suna ɗan ba'u. Ɗan ba'un nan ɗan Najeriya ne. CDS Rahama ta wannan lokaci wadda Mamman Usman ya shugabancin ta wadda ta kawo shi bisa ga iko. Tana da wani mawaƙi suna ne ɗan kabo. Amma mu ba mu taɓa ƙorafi ba mu abin da ke damun mu mu ta neman mutane kuma shi na mun kai ha Allah ya kamu ga iko ba mu taba azama mawaki laihi ba mawaki kasuwa ce gare su. Wannan cece ce na kwaruwa ne kwanaki kalilan bayan da aka hango gwamnan zandar da na maraɗira taya da tutar APC a wuya a yayin gangamin jam'iyyar na Kano abin da ya janyo suka daga jam'iyyar adawa ta PDP wacce yake ganin an yi katsalandan. Shugaban kungiyar Ovil mai rajin kare demokradiyya Lawali Abubakar na mai irin wannan ra'ayi. Nijar batta da kandida cikinsu. bata cewa wani nake so wani nake so a'a ba mu da wannan inci kenan abu ne wanda lalle an yi laifi sosai an taka doka kuma an yi abin da bai kamata ba to amma shugaban kungiyar vuwa de san vuwa nasiru Saidu da ke sharhi akan wannan batu cewa yake ni a nawa fahimta shiga ƙasa kamar Nijar cikin siyasar Najeriya ba ta sake wani abu mai inganci cikin jefa ƙuri'a ranar zaɓe abu ne wanda ya kamata mutane su karanta shi kila kamar dangantaka tsakankanin ƙasa da ƙasa ko kuma tsakanin jahohin da su sun ka ta da waɗannan jahohi waɗanda ka kama buhari don in kun tuna ko da yaushe idan ana siyasar Nijar su ma mahi yawanci 'yan siyasar Najeriya suna gayyata sunan su zo su kama wanga bangare ko wanga bangare na zabe kenan a siyasance wannan abun an saba ganin shi tuni da kungiyoyi masu zaman kansu suka fara jan hankulan 'yan Nijar a duk inda suke su nisanci kansu daga dukkan wani yunkurin shiga harkokin zaɓuɓɓukan da za a gudanar a ranar asabar ɗin da ke tafe a Najeriya don kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.